Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani shiri na musamman da yake gabatar da muhimman bayanai da suka shafi magungunan gargajiya da kuma yadda ake sarrafa su yau in Allah yadda bayani na akan magani ne da ya shafi maza zalla ma'ana magungunan maza kan magungunan da suka shafi saurin inzali ko rashin kuzari na gamsar da iyali ko kuma kankancewar gaba don allah ya da ina da bayanai da zan gabatar mafiya sauƙi a cikin wannan lokaci bayani na farko shine da ya shafi wato maganin saurin inzali hanya mafi sauƙi da ake iya magance wannan matsala shi a samu Abin da ake nufi da ko kokumba za a yanyanka shi ba tare da an feraye ɓawon ba sai a sa a blender a markaɗa shi in aka markaɗa sai a tace ruwan in aka markaɗa ɗin za a matse ruwansa sai a rika sa zuma a ciki ana sha sau biyu a rana safe da yamma in Allah ya da in aka sati biyu akan haka za a samu sauki akan wannan matsalar